يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون كما الله ku مسو يا كوباينا a yau ba ku da wani tsoro cikin abin da kuke fuskanta kuma ba za ku yi baƙin ciki ba game da abin da ya kubace muku na rabon duniya.